وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يو تركي ننجا وتن تقص watan sha'ban daga hijiran ma'aiki sallallahu ta'ala alaihi wasallama dubu daya da dari hudu da talatin da biyu ubangiji tabaraka wa ta'ala muke roƙo ya mana muwafaka duniya da lahira domin tsarkin sunayensa da kamar shi sai a ƙarshe mun kulle a ƙarshe samun a wurin alama sha da zan amsa tambayoyi ma yufsidul itikaf ko abinda ke bata itikafi yadda dai muka ji meye itikafi sharuɗan itikafi dole yanzu abin da ake magana me ke bata itikafin nan ومن أفطر فيه متعمدا فليبتدئ اعتكافه duk wanda ya karya azuminsa a wunin itikafi da gangan to ya sako itikafin nan nashi وكذلك من جامع فيه ليلا أو نهارا ناصيا أو متعمدا شي ما دي ساكن haka wa kazalika haka abin yake man jama'a lailan fihi duk mutumin da ya tara da iyalansa da daddare a wannan lokacin da yake itikafi auna haran ko da rana aw muta'ammidan ko ya tara da gangan nasiyan da mantuwa ko da gangan wannan mutum ya yi tikafinsa ko wannan mata yi tikafinta ya ɓaci itikafi al-khuruj li udhrin fita da uzuri tun dai da an ce mana itikafin nan shine lisinta masallaci al-ukufu والعقوف الملازمة هكذا قيل Munazama. shi akwai wani abu da zai sa mutum ya fita وإن da kharaja إلى بيته idan ciwo ya kama mutum ina itikafi to sai ya tashi tafi gida kaga dai masallaci ba zai iya ɗaukansa ba a ya tafi asibiti nan kafi ya tsaya فإذا صح بنى على ما تقدم yayin da ya warke sai ya zo ya ɗora a kan abin da igabata mutum zai yi tikafin kwana goma bayan kwana biyu sai irin amai da gudawan nan ya same shi ya ku tashi ya tafi asibiti kwana biyu haka allah ta'ala sai ya ba shi lafiya al'amura suka tsaya nan kawai sai ya dawo ya dora itikafinsa can zaman da ike zaman itikafi yake a asibiti wa kazalika in hadatil mota kifatu haka idan mai haila ta yi itikafi kaga wannan koda yana nuna mana wani abu yana nuna mana mai itikafi dole ta zama tana da wuri so samu ne tana da ɗakinta a kusa da wajen auta tafi gida za ta iya zuwa gida wa hurmatul itikafi alaihina mara lafiya da mai itikafi na alfarma itikafi na nan a kansu fil maradi wa alal ha'id fil a cikin rashin lafiya haka akan mai haila yadda take cikin haila musulunci kena abunsa mai sauƙi ne fa'iza tahuratil ha'idu aw afaqal maridu min laylin aw naharin raja'a sa'ata idin ila masjid idan mai haila jini ya tsaya ta yi tsarki kenan marar lafiya ya daga daga ciyansa ya farfado a dare ne ko a rana take gaba daya sai su dawo a lokacin mutum na jin sauki bai zamewa ko ina sai masallacin ba zai ce bari ya tafi gida ba ya huta idan wakat dukkan eh, musamman layi sa'ata idin ko na kauda gani na ilal masjid wala ya al mu'takafu min mu'takafihi illa li hajatil insan mai yin itikafi namiji ko mace ba za su fita daga wurin itikafinsa ba sai don wata bukata ta dan adam ba haya fitsari dole amma da so samu ne irin su alwala ma duk mutum yi a masallaci saboda akwai masallatai har yanzu na kance mu kan masallatan mu bukkoki bukkoki ne tun da anan yanzu ina za ka yi alwala masallaci in yi sallatu ba da gefe an zuba duron duron na alwala ga wani dan kwararo an yi an saka wani fayil kana alwala ruwan nabi kana alwala ruwan nabi ana gama alwalan sallah wasu za su zo da soso da sabulu su wanke rin ruwan duk ibi wannan dan kwararan ya fitar da shi daga cikin masallaci ko a muktasar in ka duba an ce ya halatta a yin alwala a masallaci cikin ina ga a lokacin sosai dai a zo da kwariya ka tara kai alwalan a ciki a gefe amma dai duk da haka ya nuna girman masallacin to saboda haka nan mutum ya yi alwarsa amma mutum ba zai fita daga masallaci ba sai don wata bukata ta zama dole ba haya ko fitsari ko kuma abinci in ya zama dole wannan ya sama aka ce makaruhi ne mutum ya yi ita itikafi bai da wadata kada ka je itikafi ki je itikafi ki kare a cin sabili. sabili. ken a ce in ka ci abincinka ya ishe ka ka mika wasu sabili. tunda ba ma lokaci ne da ya kamata ka yi abincin da yawa ba yadda za gala ka saboda ka zo sallah ka zo karatun ƙur'ani ka zo yin tasbihi ka zo yin salati ga manzon Allah to ka mai na naka na bacci sai dai ka rintsa dole saboda haka nan nan mutum sai ya ci kaɗan ɗan ruwan da zai sha zai ka zama kaɗan a lokacin baccinsa zai zama ƙanƙani amma ka cika ciki da abinci za ka ɗora ruwa da yawa idan ka sha ruwa da yawa za ka yi bacci da yawa idan ka yi bacci da yawa za ka kasance dolo duk mai bacci da yawa za ka same shi bai da fasaha ba mu sani ba kila wannan ya janyo kila wasunmu daga cikin matanmu da mazanmu bacci ya musu yawa za ga duk wanda bacci yawa gare shi to Allah ya kiyaye kwakwalwarsa kan daskare sai ga fahimtarsa ta zama kalila kalila an ce ta dakushe kaɗan yadda ka san mai gani kaɗan kaɗan haka yake gani kwakwalwan kafin ya ga abu sai an daɗe ko sai hango abin shi bai gano shi ba وقت دخول mu'takafi kafi lokacin da ake shiga wannan wurin itikafin da dama mutane kan tambaya yaushe ake shiga yaushe ake shiga wani ya dakhul mu'takafahu qabla ghurubi shams mutum ya shiga etika wurin itikafinsa kafin rana ta wadi min al-layl allati yuridu an yabtadi fiha i'tikafahu daga dare wanda yake son fara itikafinsa a cikinta wancan kenan wurin an fi so mutum ya shiga kafin rana ta faɗi ma na aminul al-mu'takif ma yumna al minhu abinda aka hana mai itikafi aikata shi koyi abubuwa farko dai bayyu la ya audu maridan mutum bai dubo mara lahiya kana cikin itikafi aka ce ga makocin masallaci sun yi accident an kawo shi gida ya karelaye sai ka ce allah ya shi lafiya du'a'i za ka yi masa idan kana da wasu kuɗi ne da za ka taimake shi da su to ka iya taimaka masa da su amma ba ka fita dubu shi kun ganin muna itikafi allah da ya karba amma itikafin mu wata kasuwa ce in dai ka duba irin wannan itikafin zai ga kusan dai duk itikafi ka dai je ka ka shakata a masallaci amma ba itikafi ba kin je kun shakata a masallaci amma ba itikafi ka zo ba sai dai allah shi karba allah ka gani ba mu sani ba ne ba duba fa karewa mara lafiya ba a dubo shi Wani ya salli ala janazatin kaga sallar janaza na daga cikin ayyukan alkhairi mutum bai yin sallar janaza ga janaza nan nan nan da Allah ko kakkama yaran nan ku sa su kusa da ku na mantawa wanda ba su da nauyi da samu wani namiji wala yusalli ala janaza wala ya kharuju litijara ba zai fita saboda fatauci ba kun ganin wanda shigo kafi dole kashe wayoyinsa duka bai buga waya don yi magana da wani a gida umar na radiyallahu anha idan ta shigo gida wani lalura ya fito ta isa daga masallaci ta shiga gida takan ce ga mutum yana kwanci a ake marar lafiya ban tsaya an gan shi a kan hanya zan je da ake nan ce ya wani da jiki shi ke nan wuce saboda haka nan wannan dole ne a ɗauki irin wannan ya iya kada ya zanto lokacin itikafi ya zama ka zo an ce kawo hansa ɗinka sanda ba mu son ka buga an ku ba za ka iya ba da harshen ɗinka ba ba komai kana iya tafiya wani masallaci duk masallatan mu ne na ahlus sunna ana fata Allah shi karba amma mu ba za ka ya mutsa mana shi ba ko a cikin ƙwaryan masallaci ba ka bugawa ko ka fita waje ka buga ba ka bugawa tunda ka shiga duniya shi isa aka ce ka zo da abincinka isasshe in ku ba ka da shi itikafi ma ya faɗi a kanka ka zo da wadataccen abincinka an ba za ka fita kowace cikin masallaci ko wajen masallaci ka baya ka tarkata wayanka tun wuri ka batta a gida shi ne zai fi kyau tun da addini aka zo ibada aka zo ba za mu yadda ranmu yake so ba da dama wani lokaci akan ɗaga ƙafa ganin jama'a ba su san hukuncin ba dama aka daga aka san hukuncin ba fa za a zuba maka ido ba wannan shirta musamman mata su ɗauki mataki a wurin mata maza su ɗauki mataki a wurin maza kuma zai kasance akwai mai dubawa duka kowanne lungu za a bi ya kasance kila mutum allah ya ba shi ladan shi kuma gadi ya tsaya ya tsare masu itikafi su yi itikafi sa sa shi a du'a shi ya samu ladan aiki saboda idan aka ce duk kowa zai tafi wurin aiki ai kowa zai zana itikafi ba za a itikafin ba in aka samu mutum biyu suna hira sun gama itikafi sai ce malam ɗau jakarka kama ɗau jakarka ku fita kuma tabbas bana za a joni da jami'an tsaro ga wasu mutum biyu sun zo za su tada bana da hankali a masallaci wa imma ka fita lami lafiya wa imma a nemo masu fidda kai ba za a yi fada da kai ba yadda kake tsammani ta ce bari ka zo kuma ka yi hiran a gada da ka oh, oh, oh. tun da ba haka muke zaune ba muna karkashin hukuma ne sau da kanan za a fitar da mutum tsab mutum biyu ka samu suna mitin mace biyu aka samu ta ja wata a gefe tana hira da ita ko da tsohuwa ce sai a ce mama kafi ya faɗi a kanki tun da kin samu matsala a ƙwaƙwalwanki wacce ta samu matsala a ƙwaƙwalwanta sai a ce ta tafi gida tun da ana nesa ta duk wanda bai da ƙwaƙwalwa mai kyau daga masallaci ƙa'ida ce ta musulunci wanda ya samu taɓuwa ba barin sa masallaci wala ya khuruj tijara nan an zo kasuwar lahira wala sharta fil i'tikafi babu sharadi ya itikafi da ake nufi a nan mutum ya kasance ya shiga da sharaɗin allah gashi zan fara itikafin nan idan su wanda suka dawo daga kasuwa zan fita ko in ciwo na ya tashi zan tafi ko in kaza ba a sa wannan sharaɗi ya itikafi ko ban sani ba ko ya sa wani abu cewa al-ma'ana shar al-ma'ana shartu shurut fil i'tikar an yanwiya fi'ila amrin munafin lahu ya aikata wani aiki mai kore itikafin nan fi asana'ihi inda azmihi alaihi yana cikin yi ya bari ce sharɗin kaza ya kusa tafi ka an ya kola a takifu kaza فإذا بداني ne الخروج خرجت zai yi tikafi a wuri kaza amma in abu kaza na ya bayyana zan fita fa'in waka a zalika batala shartu sharti ya ɓaci wasa hala da ya tikafi wancan sunaye littattafai ne inda aka faɗi magana mun koma ciki ma ya juzu lil abinda yake halatta ga mai itikafi namiji ne ko mace ce wala ba'sa an yakuna imamal masjidi ba laifi mai itikafi zama imamin masallaci ina jin akwai ziya ne an ce ba zai zama imam ba walahu an ya tazawwaja ya iya yin aure au ya aqida nikaha ghairihi ko ya kudura auren waninsa wannan ina daga cikin ayyuka duna cikin masallaci ne zai ma idan wannan gawa aka kawo cikin masallaci aka kawo ta to mutum zai iya bin sallar amma ya fita daga masallaci gagawar wani kaza can aji a yi mata sallar kana ita kare baka fita وقت خروج المعتكف لوكتن كتم ما اعتكاف ومن اعتكف أول الشهر أو وسطه خرج من اعتكافه بعد غروب الشمس من آخره wanda duk itikafi a farkon wata ramadana an wasa taho ko tsakiyan watan kharaja min itikafihi sai ya fita daga itikafin nan nasa ba da guru bishansu bayan rana ta faɗi kun ga shi ba zai kai ƙarshen wata ba min akhirhi wa ina in itakafa bima yattasilu fihi i'tikafuhu biyo mil fikiri idan mutum ya yi itikafi inda itikafinsa zai haɗu da ranar shan ruwa falyabit ya ƙara kwana lailatul fitr daren sallah fil masjidi hatta ya gaduwa minhu idan musalla har iya mako zuwa wurin sallah wannan itikafi kusan an taɓo komai masu mahimmanci babun fi zakatil aini wal harfi wal mashiyati وما يخرج من المعدن وذكر الجزية وما يؤخذ من تجار أهل الذمة والحربيين wannan babi ina mana magana ne kan zakkan kuɗi da ta amfanin gona da ta dabbobi da abun da ake fitarwa daga ma'adanai idan an haƙo da bayanin wani abu na jizya da abun da ake karɓa daga fataken kafiran amana in sun kawo kaya da abun da ake karɓa daga kafirai waɗanda aka yaƙi da sun suka kawo kaya za mu ga babin abu nawa zakkar kuɗi amfanin gona mashiya ma'adinai jiziya eh, fataken kahiran amana fatake waɗanda suke ana gaba da ƙasar amma suna iya shigowa ƙasa da izini sai yan kasuwa ne saboda musulunci addini ne na duniya biyu sa alama saboda mu samu ainihin bakai kashe sa alama da fensar din kan amsa su anwa'ul jizyati anwa'ul zakati ne bangarorin zakka bangarori da ake cire zakka wa zakatul aini wal harfi wal mashiyati faridatun ita dai wannan zakata kuɗi da ta amfanin gona da ta dabbobi dole ce fa'amma zakatul harsi amma zakar amfanin gona fa yau mahasadihi ranar cashewa ranar ake cirewa a ce saukewa ko girbewa wal'ain zakkar kuɗi ko walmashiya da dabbobi fafi kulli haulin marra a duk shekara sau ɗaya ke badawa domin kaga dabbobi sai sun shekara amma amfani gona ana iya samu sau biyu ana iya a noma shi sau biyu a noma wata uku a kwashe a ce da zakka a ƙara noma wani wani wata uku a sake diba kuma a je a noma rani a sake cirewa saboda kanan zakkar kawai ran aka samu abincin lokacin za a cire masa zakka shi a shekara ana iya ɗiba sau biyu ko sau uku ma ga musamman waɗanda suke noman matsalolin abin da yin zama rabi da rabi mu ba 'yan kasuwa ba mu ba manoma mu ba ma'aikatan kirki ba abin gashi nan rabi da rabi ta kare mana dai kawai na bahaushe na abinci dai kaɗai yake nema badalan noman nan za a yin sa shekara ɗaya sau biyu ko sau uku to wala zakata min alhabbi watamri fi aƙalla min khamsati sokin zakkan kwayoyin nan aka ce kwayoyi masu gari gero dawa masara shinkafa wake sauran dai wanda za a fasa shi a gari ainihin to eh, tamru ko dibino masu kwayoyi ana ce ana ba a ba da zakka cikin abin da bai kai buhu biyar ba illai wannan buhun zai iya bambanta da irin buhunanmu kuma anan shawara ga allah ta'ala mai iko ne ina iya sa wani mai arziki har ta kai ya yi kamfani irin na buhu to kenta a ce buhunan a tsaya a tuntuɓi malamai inda zai karɓu kowane ɓangare ba ya saɓani akan zakka ba to wannan buhu kila kalla ce rabin ausuki ne sai zama sa'i talatin talatin kenan kagan haka ne ya zama ausuki buhu ne zama goma kenan eh, ana ya sa masa suna ana sa masa suna ana tallata shi na wata daya ko sau biyu ko sau uku a buga shi a jaridar ga hoton an yi rabin wuski magance ciniki za a yi idan allah sa mutum da rabu sai arziki ta nan don duk musulmi na kirki ba zai sai buhun ba idansa ba sannan yi shi da aminci ka ga manoma sun huta wajen wahalar da zakka in sun yi guda goma buhun wanda aka sa masa suna da an ce hamsatu a sukin mai rubutun littafi ce indana kaza sai da ko na buhun a sa masa kaga an samu ci gaba addini ba bidiya ne ba wannan a samu malam wanda ya yarda malam wanda ya yarda in ka yarda auna na da to ka faɗi a majalisar shi kenan a talla ya faɗi a majalisar wannan imin mun wasu da shi an yi shi daidai yake kuma ina ne su faɗi an sama wa al'umman manzan Allah sauƙin au kullum an zo maganar zakar nan sai ga mutum ya yadda zai dami ne za a yi yaya ne za a yi buhun nan wannan ce ya kai wannan ce bai kai ba al'amura dai ga suna ko da to allah musta'an amma dai sun buhun su sa'i 60 ne wannan ausu ke sa'i 60 ne to sa'i 60 din nan ko ya yi girma da yawa wadalika sitatu zatin kaga wannan ausuki na madina ne amma qafis na mai ike da suna misira ne ko na tunis wa rubu kafizin su aurensu buhu shida ne da ɗaya bisa hudun buhu ba kafis din wannan kafin sunan buhu ne wancan ausuki sunan buhu ne mu muna ya bashi na musu nan amma ba a yi ba ba za mu sa sunan ɗa kafin a haife shi ba hankali ba zai karbi wannan ba a ce to yanzu mu kakara to mu sunan namu kaza ba mu da shi mu bari ran da Allah ya arzikin asa masa a haihun tuku aiwa ta fa'ala amma ka su can ana ce masa ausuki a madina na misira suka ce masa kafis sittatu a kafizatin wa rubu kafisin idan an hada sittuna sa'an wal wasqu dai shi wasuki da ake bato sittuna sa'an sa'i sittin ne sa'i mudu ne bisa'id nabiyyi sallallahu alaihi wasallam asa'u ladaina wa huwa arba'atu amdad وهو nabi hudu ne bi muddihi alaihi salatu wassalam kaga da wannan an قال jarin musulunci an ƙara kalmomin musulunci kuma an sauƙaƙa allah ka sauƙaƙa mana zammul ajanasi almutashabiha ana tattaro jinsosi masu kamannu da juna wato kasan fikihu a ko'ina sai an yi shi akan yi fikihu a takarda akan yi fikihu a abinci a kalli kwaya kaza da kwaya kaza suna da alaka da juna idan suna da alaka da juna sai a tara su wa yujma al-qam wa sha'ir wa sul fi zakat alkama ta qamhu alkama ta sha'ir alkama ta sultu alkama iri da ce ana ana tara su ainihin a zakka kamar yadda na ji muna da shinkafa iri-iri akwai shinkafa kazan yar kaza da yar kaza da yar ruwa da yar menene duk nau'in shinkafa sunan ta shinkafa ta rasu ake faidashtama'a min jami'iha hamsatu ausukin in dukansu suka taru suka kai ausuki biyar falyuzakki zalika sai a yi zakan wannan وكذلك تجمع asnaful kitiniya haka akan tara masu kwanso akwai ƙwayoyin da suke ƙunshi a rigasu wake kenan wake iri-iri ne wa tujuma wa asnafu tam dibino kan san ka kalli dibino jinsi jinsi jinsi jinsi a wurin su to duza a tara su wuri daya wa kadhalika asnafu zabibi bangarorin zabib ƙwayoyi ne da ake cire musu mai makance su kwakwa da mai da sauransu wal urzu wal dukhulu wal dhurratu kullu wahidin min hasin amma shinkafa tamba masara wadawa. كل واحد منها قوة الناس صنف زمن كان سأكباء ترس لا يضم إلى الآخر في الزكاة با أتارى وني زواجوني أزكى وإذا كان في الحائط أصناف من التمر أدى الزكاة عن, عن الجميع في وسطه إذا متنا دقونا هنا دبينا إلي إلي irin babban gonan nan ce adda ta sai ba da zakka anil jami duka min wasatihi daga tsaka-tsakinsa tunda akwai kyakkyawa akwai mafi kyau akwai mai kyau a wani za a ce kyakkyawa ba mafi kyau ba ba kuma mai kyau sai a ebi kyakkyawa a bayan ويزكى الزيتون إذا بلغ حبه خمسة أوسق من زيته أنا بعد زكاة زيتون إذا قاي وينسى يا كيبه بيرد إن دقمان nan kada wani shi ne dinga tunani za a haɗa gyaɗa da shi gyaɗa zaman kanta take tun da gyaɗa kanta abinci ne tukar kansa kulikulin abinci ne man abinci ne wannan kawai buhu na shi kawai inda ta kai buhu biyar sai a cire daga ciki wancan kusa an masa aiki kaga kwakwa ina jin ba zan shiga inda ba layina ba in an matsa yana ga tukar amfaninta ba na kirki ba ne ba man cire man abinda ike amfani sauran inda aka cire man in ma ya yi amfani amfanin ba na kirki ba ne ba ba kaman irin amfanin gyada ba tunda za ga na ta cewa lokaci an zo da tukan ma bakin titi to ka ku gyada ba a fara gyada a cire man ka ga tunkuzar a yashe a ƙasa ba a so baya da tunkuzar eh, eh. ya eh, amma tunkuzar na man kwakwa shi nake magana ba ta da amfani ba a ƙiyasta ta da gyada gyada kanta abinci ne wani ya minal min aljuljulani wa habbul fujuli min zaitihi juljulan nau'i ne na kwayoyin da ake cirewa mai habbul fujuli ma haka min zaitihi ita kanta kwakwan ai nau'i nau'i ce fa in ba a zalika ajaza'ahu an sama min thamanihi amma mutum wa'annan buhuna guda biyar sai ya sayar ba a tatse man ba to wannan ana iya cirewa a kudin ya kasa kudin goma insha Allah wala zakata fil fawakihi wal khudar babu zakka a kayan marmari da nau'in kayayyaki koraye to wannan zakkar kawai muna da gani mun san zakkar amfanin gona ne zakatun zahabi wal fidda zakkan zinariya da azurfa wanda za mu ce mata zakkan kuɗi mutane za su zo su ce to mu nisabi mu yanzu nawa ne hakikatan to kamar yadda suka haƙaƙa dai wanda yake tsaka-tsaki sun ce 459 ko da 659 shi ne mafi karancin zakkan sai dai akalla mace ce 500 in zai dame mu mana lissahi wa'ina idan kuɗin mutum sun kai wannan shi na zai cire musu zakkan. ولا زكاة من الذهب في أقل من عشرين دينارا ba a cire zakka daga zinariya mafi karancin abin da bai kai nauyin dinari ashirin ba fa'iza balagat ashirin dinaran idan kudin mutum sun kai zinariya ashirin fafiha nisfu dinari kun ga ɗaya rabin ɗaya bisa goma kenan ɗaya bisa arba'in kenan mun duba tunda ashirin a rarraba ta kaga ɗaya bisa arba'in ne rubol ushiri kenan fama zada ainihin abun da ya hau fa bi hisabi zalika ainihin lissafin wannan zai wa in kalla wannan ce rubol ushiri sai a ce hudu sau goma arba'in ko arba'in din nan kuma a kasa ta eh, eh. shi ne arba'in saboda kanan hudu sau goma a kasa ta arba'in eh an kasa ta an yi sau arba'in hudu sau goma ya ba da arba'in lissafin da nake so a ɗauko in an tashi sai a kasa ta goma eh? hudu hudu kuma a kasa ta hudu da ya zaki da kasa ta hudu shi ne <laughs> haka lissafi yake ɗaya bisa arba'in ne kawai amma kana son ka gano yadda haka za a samu da ɗaya bisa arba'in sai ka hudu sau goma ya baka arba'in arba'in ɗin sai ka kasa ta hudu ko hudun goma kuma sai ka dauki ɗaya ka kasa shi zai ka ɗaya wuya da lissafin zai dora in zai dora ɗaya bisa arba'in eh? in an kasa hudu sau goma zai bada arba'in arba'in din nan sai aka sa ta goma hudu hudu na kasashe hudu shi ne ɗaya to aka ba ɗaya lissafi ɗaya bisa arba'in kenan to amma wai yadda aka aka samu ɗaya bisa arba'in ɗin saboda wannan ɗan karami ne yana iya ɓaci to ko ya ɓaci abin da za ka yi masa kenan shi shine rubu'ul ushuri rubu'ul ushuri ɗaya bisa hudun ɗaya bisa goma tunda da koya ake ya kamata a san yadda aka yi in ka san yadda aka yi ko yaya a ce ka lissafi ka ce ga abin da za a ce an ba ka san yadda aka kulla ba in ka san ga hukuncin amsawa in ka zo karanta ya za ka fassara kuma shi ne rubul ushiri wa in kalla fa ma zada fa bi hisabi zalika wa in qalla wala zakata min al-fiddati fi aƙalla min mi'atai dirhamin ba a cire zakka daga azurfa ga abin da bai kai dirhami ɗari biyu ba wazalika hamsu khamsu awakin wannan shi ake cewa uqiya biyar wal uqiya arba'una dirham uqiya ita ce dirhami arba'in don kai arba'in sau biyar Eh. ɗari biyu ne shi ne ɗai eh. to yau da kanan kaga hudu yi za ka ce ɗari saboda kana ukiya ko ce a ɗaya arba'in arba'in ne nauyin to arba'in sau kaza abin da zai baka kenan min wasu ne saba'ati na daga awon bakwai a ane ana saba'ata da na nanira dinariya bakwai wazanuha nauyin zai baka asharatu da rahima fa idza balagat hadhihi darahim in wa'annan dirhamomi sun kai minan mi'atai dirhamin dirhami ɗari biyu fa fiha rubu'ul ushuri shi ma dai kamar wancan da za ba da ainihin rubu'in ɗaya bisa goma ɗaya bisa hudun ɗaya bisa goma don shi ma da za ka raba ka ce ainihin rubu'ul ushuri ka raba shi hudu sau goma na abin da zai baka arba'in arba'in din nan ka kasa shi goma a wanda zai baka zai baka goma goma ne goma goma zai baka ashirin ashirin ne ashirin a kasa ta hudu zai baka biyar biyar ne kankan zagi fita dai da rahima fa ma za ta fa bi hisabi talika in ka kasa wannan kaga zai baka wala ga a kwaɗanka sai ka lankwama wa kwaɗanka sai ka rubuta ɗari biyu ɗari kana kasashe gida arba'in zai baka biyar biyar ne ko ne yanzu lankwama mata ka gani kana lankwama mata ka kasa ta haka zai baka haka in ka gada ma kawai ka bi duk kwakwar da aka yi ta maka gano ta eh? ta riga ta yi hararwa ba ko dai don ana cirewa yau da gobe to wannan kenan nan kudin da don mun na kadai ne tara kuɗi nan guda biyu zinariya da azurfa duk kuɗi ne ana iya haɗa sa cire masu zakka wa yujma'u a zahab wal fiddatu fi zakati ana tara zinariya da azurfa a zakka faman kana lahu mi'atu dirhamin wanda yake da dinariya ah, dirhami 100 wa asharatu da naira da zinariya goma kaga rabi rabi kenan falyukhrij min kulli sai cire wa kowanne fi kulli malin rubu ushrihi mana dirhamin sai ɗarin mai kasata arba'in ko ya cire haka na dinari na ita ma zai kasata arba'in sai ya cire shi kenan kowanne zai cire daga cikinsu iyaka idan waɗannan suka da su bashi ikon ko matsayin ikai da zai cire zakka wannan maganganu duka sun kwanta ga wata magana sai zakka kaddara kaddarori zakatu da tijara zakka ta kaddarori akwai kaddarorin da za a cire masu zakka akwai kaddarorin da ba a cire masu zakka domin risalan littafin ya tattaro komai duk wani bangare sai da ya bugu shi duk da yana kuka littafi ne na yara amma yana yara kwan suka ya za su yi ilimi wala zakata fil urudi hatta ta takuna littijara ba a zaka ga kaddara har sai ta zama wata fatauci kaddara sai mu ce irin shanu abin da shanu dabbobi ne bayi dai gonakai gidaje karafa sauran da kaddarori kayan shago na cire masa na kasuwanci ne ko? eh na kasuwanci ne wanda za a cire masa zai shiga can cikin abin saidawa amma ka yi ba a sai su jakuna alfadarai gidaje mutum ya saya ya ajiye kaji ma fa'iza bi'taha ko ba'da haulin fa aksara min yaumin ko idan mutum ya sai wannan kayan bayan shekara a ba da haulin fa aksara ne bi ita haka sayar da ita kenan fa iza bi ita ka sayar da ita wannan kaya dama an yi shi ne mutum kayan ya zama kashe kashe. wancan na farko da aka ce fil urudi ta ta kona ita wana uru da kaddara ce ba ta sayarwa ba bi ita ha idan ka sayar da kaya wannan kayan wanda mutum ya ajiye shi ne ya saya ya ajiye akan saya ajiye in suka yi tsada a sayar ba sai mun ce rodi ba mutum ya iya sayan mai yake da suna bayi ko jakuna ko dawaki ya ajiye yan sun yi tsada sayar to idan misali mutum ainihin ya sayar irin wani ne idan mutum ya sayar da su kayan ya zo idan kayan bai kai shekara ba ka sayo su ba ta kai shekara ba ka sayar aka gaba zaka a cikinsu dama wannan wuri na da wuri masu kwana-kwana amma idan misalin mutum ya sayar da kayan nan bayan kayan ya shekara hannun mutum ina nema kayan ya daga shekara da ko sama da kafa akfar min yaumin da garan da ka sai da akasta sama na ah, ah, ah, fa akfar ko sama da haka akwai fasila a nan wannan kaya ne wanda mutum ya saya don ya yi tsada akwai kayan da ya mallake shi kawai mutum kan mallaki kaya sai gona ya aje sai gida ya aje sai jakuna ya aje sai kadarori ya aje shi wannan ya aje shi ne kawai kaka ya zama guda biyu wancan na yi tsada wannan don kayan ainihin mai ike da suna na mallaka ne to wannan kaya min yau mai a hasta samanaha daga ran da ka karbi kudin auzak kai ta huku ko kuma ka ainihin cire masa zakka ba eh, ka cire masa zakka in ma dai ka karɓo kudin din ko ka cire masa zakkan fafi thamaniha a cikin kudin ne azzakatu za ka cire zakka bi haulin wahidin ga shekara ɗaya tak duka wancan kayan da ka mallaka da wannan kaya da na kana jira ya tsada doron da ka sayar din nan to zakka ɗaya za ka cire masa eh. sama na ai eh. Eh. eh shi ne wannan wuri yana daga cikin wuri wanda ya toshe da yawa da a ce kuna da misalin kudu biya shi wanda suke da hashiya dama nan misali tana daga cikin wuraren da ake gani eh ai yi da gida duba eh ai tun da ba ga risala na hannun kuwa namu an yi magana ciki in ka sayar da ce saboda an gano wannan kayan na in mutum na mutum ya saye shi har bayan ya kai shekara guda wanda aka saya ne don nema riba yawwa don riba ajewa bita ba da haulin fa aksar kaga ya maganan kenan sannan wancan ku mallaka kai min yau mai akhasta kaga ka mallake shi ne ran da ka karɓo kayan ka mallake kayan me ma akhasta samanaha kaga ta zakkaitahu ko kuma kaddaran ka mallake shi ne ka cire masa zakka kaga naka ne a lokacin nan ina fata gani ina fata ya fito da yanzu haka na'am eh kayan eh abin da kyauta kayan kyauta ya shekara ta zagayu eh shi ne aka ce daga nan a gano kayan ka karbo ka a hastarsa a hastar da eh, uruda samanin nan ba kuɗi ne ba kaddaran ran da ka karbe ta kaga daga ran da ka karbo ta kana jiran ta tashi ka gani ko ran da kayan shigo hannunka hisa shi ma ai sai da dunkule dunkule an gano wannan daga wannan magana min yau mai magana ce mai zaman kanta a hasta samanaha ran da ka karbo kaddaran wannan kayan din ya zama naka kana jira ta tsada kayan ne kake da shi ka cire masa zakka ai ba za ka sake cire masa zakka ba tunda ba amfanin ba za ce shekaran ta zaga za ka cire masa ba kaga shi ma kayan ne da ka mallake shi ba kayan ne na neman riba ba kayan na neman riba shine wancan na baya eh duk yayin da aka sai da shi inda ya aure shekara eh za a cire masa zakka to sai aka ce ka ganin sabon magana ce kusan dukiya nawa ce a tattake abun ga dukiya ta farko wanda bata kai zakka ba sai dai ta fatauce ce dukiya ta biyu ita ce wanda aka mallake ta don ta yi tsada ita ce wanda aka samu ta faiza bita ba da hauli ko fa aksara min yau fa aksara wannan dukiyar da ka mallaka ko min yau ne a hasta samana ran da ka mallaki kiman dukiyar wannan dukiyar din ka kafa sama shi da kuɗi ran da ka mallaki wannan kaddaran ko kuma kaddaran ka cire mata zakka ita ma tana na kaddaran ka kaga zama dukiya dukiya uku ce eh bangare uku ne wannan ba a cire mata zakka gaba daya wannan an sai ta don ta tashi wannan kuma an mallake ta ne ba a da maniyan ma sayar da ita kawai dai dukiya ga ta na ajiya kiniya ce duran da aka sayar da ita ko ka cire mata zakka dai kake mallake da ita to duran da ka cire ka sayar da ita to zaka ba da zakka shekara daya a cikin ta sau da kana dukiya ne guda uku fafi samaniha a ta ne fafi samaniha zakatu da haulin wahidi a kudin ta zakka za ba da zakkan shekara daya sai ci gaba da tattake a kamar bai a haulan au aksar kaga banda inda kayan da ka mallake shi bai kai shekara ba ko shi dole ya kai shekara ko ya fi shekara zakka ɗaya za a yi masa illa an ta kona mudira kaga wani sabon magana ne sai dai kai dan kasuwa ne ka ba da kaya ka karɓo kaya in wannan na mudiri ne la yastaqiru bi yadika al-ainu kuɗi ba su tabbata a hannunka wala ardun kaddara ba ta tabbata yanzu za ka karɓo kaya za ka ba da shi ka karɓo wani kaya ina ji masu irin wannan ciniki sai masu filaye yanzu a kusa-kusa yanzu nan ya haɗa filin eh, idan kana biyan sa wasu 'yan kuɗi ce to yanzu abin da za a yi kuɗin ka ba ni kaza ga fili na dubu ɗari biyu tun da kana bi da ko dubu ɗari da hamsin don dubu hamsin ɗin ko sai shigar zai baka fili ya karbi dubu hamsin masu mota mana haka ku ta masu ɗan fili zai ce maka waya zai ina ainihin ga filin ka bashi filin ka haɗa masa da keken i baka filin ya ka haɗa masa da keken ka <laughs> da kuɗi eh kaga wannan ana wannan bai'u din dole da haka za mu gano irin wannan bai'u don da daman mu ba mu shiga kasuwanci irin wannan ba yanzu mai fili yanzu nan za ka gan shi in jima da mota mai jiya ga ya kaɗar da ita ya dawo na iya a ƙasa sai ga wani na neman fili kai ka kaka kaka kaka ya ci ma kuɗi zai yi cito yanzu baka yadda bai cito ya ku ku je gonan mu cika mun kaza ce na cika ma za gan shi da ma keken gona kafin a jima ya daddara ta ya saida kafin a jima ta zama kaza kafin a jima ta koma kaza kafin haka haza huwal mudi to motoci ne ban zauna da masu motoci ban san yadda suke taso harkan ba su ma eh. a kara masa da kudi ran jima har da babbar riga hada nasa su kudin ba su ci gaba sauran dubu biyu ce to ka babbar rigar ka da agogonka da hansa ɗan ka ce duk su shi kuma shiga wannan shi ma Allah taimake ta yi shiga wani wuri da ta sai ga an sai ta ya dawo da ku ya da yana saba riga sakon mota sai kuwa kwakwai wata kai ya kai haka sun sake daidaitawa to haka wannan shi ake ce masa mudir to wannan mudir wannan mudir ba zakka <laughs> ba ce zakka shi shi wannan mudir to yanzu za ka shi da kuɗi yanzu na babu kuɗi yanzu na za sai dai filaye filaye in an tara kaddaransa yanzu za ka ji ina da miliyan kaza to amma ƙarshen ta kuɗin mai gagare shi fa innaka tuqawwimu urudaka ko sai kai kiman kaddarorin ka kulla amin duk shekara wato tuzakki zalika ma amma biyadika min al min al-ayn tare da abin da ke hannunka na kuɗi

sai ya cire musu sai ya cire musu eh wahau eh ba komai rabu da naharucin wa haula ribhil maliku haula aslihi riban dukiya shi za a cire mata riban dukiya ko shekaran riban dukiya shine shekaran asalin dukiyar idan kana da dukiya ta yi riba to riba ba ka ware ta daban sai ka hada ta da uwar kuɗi wa kazalika haula nasri al'am haka shekaran 'ya'yan dabbobi haula al'ummahati to mun fita wannan tarkoko hukumar daini yanzu kan an fara shiga hukuncin bashi wa mallahu malun tajibu fihi zakatu wa alaihi dainun mithluhu aw yanqusuhu an miqdari mali zakati fala zakata alaihi tasma'un duk wanda yake da dukiya zakata waje ba cikin dukiya amma fa ana bin sa bashi kwatankwacin wannan dukiyar da zai ɗauki dukiyar nan ya biya bashi haka zai tashi auyan kusu ho zakati ko kuma in ya biya bashin dukiyar da ta rage ba za ta kai nisabin zakka ba wannan mutum fala zakata alaihi ai wannan magana fili take to alhamdulillah illa an ya yakuna indahu mimma la yuzakka shiwa wanda ake bin bashi sai dai in yana da dukiyar da ba a cire mata zakka an yi magana dukiyoyi ba wanda ba a cire zakka akwai bayi da jakuna so gidaje gidaje ton mota layu zakka min orodin da mukutanat na daga kaddarori da ake mallake da su auratikin ko bayi au haiwanin mukutanatin ko dabbobin da ake mallaka au akarin ko gidaje au raba'in shi ma dai nau'in gonakai ma fihi wafa'un ma wafa'un fihi akwai abun da za a biya a cikinsa shi wannan kaddara in an sai da shi zai iya biyan wancan bashi lidai da shi falyuzakki ma biyadihi min almali ko sai ya zakka abin da ke a hannunsa na dukiya ashe yanzu kenan idan mutum yana da dukiyar banki da ya ciwo ko zai cire mata zakka saboda masu 'yan banki ba dukiyar da ke hannunka suke kallo ba ko kudinka na hannunsu gidan nan takardun gidan na hannunka wannan dukiya ta kace sai ka cire mata zakka tunda an yi kiki ka ka ba su nufan shagon ka gidan ka za su nufa ko ya ke dan dukiya take an musu dukiya ce fa illam tafi amma akan kai wani lokacin mutum ya shiga iya wuya habba a san maki idan aka yi kididdiga da abin da ke hannunsa da wa'ancan gidajen din fa illam tafi uruduhu bidainihi hasaba ta daini duk da sauran bashin sa fi ma biyadihi fa in a da zalika ma fihi zakatu zakka huwa illa fala zakata sai duba shagonsa da yan motar da yake hawa ɗan gidan da yake zaune karikitan da yake kaza ya lisafta ga baki ɗaya yau da za a zo ana neman bashin nan to ba za su biya masa bashin ba in sun biya ba abin da ya rage a hannunsa wannan babu zakka a kansa lissafi ne a yi za a yi to wannan rikice ya kwanta kuma na fata shi ma a fili yake atul harfi wal mashiyati la yusqitu haddainu tunda an yi maganar dainu to zakkan amfanin gona da zakar dabbobi bashi bai sarayar da ita don ana bin ka bashi sai ka cire musu zakar su wala yusketu dainu zakata habbi bashi bai hana cire zakan kwayoyi wala tamrin ko dubiyo wala mashatin ko dabbobi taskiyatu dain to mutum yana da bashi ya zai cire bashinsa zakka ka ba wani bashi yana cin yana harka da kuɗi ka cire masu zakka wala zakata alaihi fi dainin hatta ya qabida mutum babu zakka a kansa a bashi sai ya karɓo shi a hannunsa wannan fili yake wa ina kama awaman koda ya zauna can shekaru وإنما يزكيه زي سيري مزا زكا لعامين واحدين بعد قبضه بشكرا اتقبا يا كرؤوش وكذلك الأرض حتى يبيئه حكا قدر سياسي الدش وانتم مقانا يتساكي دعوة قدر سيد متقصدك أشينا تملكا وإن كان الدين أو الأرض من ميراث falyastaqbil haula min bima yaqbidu minhu idan wannan bashi yawa ya zamo abu wannan kaddara ta kasance ta gado ce hisa can aka ce ainihin wannan mutum mallaka yi da saye iwa dai ko kakan mallaka babu iwa gado haka kake zuwa ka ɗiba a je dubu ɗari biyar ga akuya guda ɗaya ga gida ga ribin fuloti ga gona kaza duk an haɗa an baka ka kwasa kana koke ka to masu zaka suka zo suka ce to ai dubu ɗari biyar ɗin ya kai zaka ka ce ba su shekara ba ai ba kayan sayarwa ne ba yanzu na same su kyauta ne hiba ata an nemi mera falyastaqbil haulan sai ya jira shekara bima ya kabidu min wannan shine ake ta magana idan mutum da dukiya sai ta shekara sai ta shekara ta mallaka haka mutum ya mallaki dukiyar lokaci guda da aito wa ala eh ko zakka ka ba shi ka ba mutum zakka ta kai zakka yankin وعلى الأساجين الزكاة زكاة وجبكا كان قرانا يعلى ما فا في امواله في العين أكوبيني والحرث بأمبان قونا والماشية دبوبي وزكاة الفطر زكاة الدكي ولا زكاة على عبد باب زكاة كم باوة ولا على من فيه بكية رك في ذلك كله babu zakka akan bawa ko wanda yake da sauran bauta a rayuwar shi a dai dukkan wa'ina harkoki shi babu ruwan shi babu zakka kan shi فإذا أوتك فليعتنف حولا من يومئذ بما yamli kuma malihi. yayin da duk aka yanta bawa ko aka yanta baiwa faliya a tanis haulan. sai ya faro shekara من يوم إذن دقران دزام أنتي بما يملك من ماله ما ليس فيه زكاة أبن ما تيري مسا زكاة ولا زكاة على أحد في عبده وخادمه وفرسه وداره ولا ما يتخذ للكنية من الرباع والعروض ولا فيما يتخذ لللباس min alhulli babu zakka akan wani cikin bayansa babu zakka akan yaran gida masu wa mutum hidima akwai bayan haka da yawa mutum mallake su akwai bayan da suke mutum aiki haka babu zakka a dawaki sa babu zakka a gidan shi wala ma yuttakhadhu lil kimya haka abinda aka rike shi don mutum ya rike shi jari ko za ta ɓace ya karya ya sayar ai akan tana da dukiyar za ga mutum idan mai wayo ne in yana aiki ko yana samun kuɗi dan da mai kokarin samu wata kaddara da ba ta rubewa akwai kaddara da ba sa rubewa kamar irin kasa tafi albarka tafi daɗewa a ce wani dan gida gida haka dan gida haka sai ya sai ya tashi manta da shi ya rike takardun can ya kira ya gyara kaza ya manta da shi sai ya ya gyara ya manta da shi a zuba yan haya su kibi yan haya ke kan kwake ji na aini abin tana ɓaci ya ga dugu-dugu aka je aka dawo babu sai ga ya sa gidansa na kan kwana don da na ya samu kuɗi don da na ya samu kaza to wannan shine ake ce masa kiniya ajiya ce kawai irin wannan dukiya ba zakka cikinsa من الربا والعروض دكدروري ولا فيما يتخذ للباس من الحلي حق من حلي حق abun da ake riko sana kaya na daga abun kwalliya irin gwalagwalai da sauransu zakatul fawaidi zakar riba riba ta 'ya'ya ko riba ta dukiya ومن ورث عرضا أو هب له أو رفع من أرضه زرعا وانت عندك رضيك ما ميتوا فزكاه فلا زكاة عليه هو في شيء من ذلك حتى يباع ويستقبل به حولا من يوم يقبض ثمنه wato man warisa arda wanda ya gado kaya ko kuma aka yi masa kyautan kaya ana mutum kyautan kaya ko ainihin ya daga amfani daga gonansa ya sayar ya cire masa zakka fala ta alaihi babu zakka a wannan amfanin da aka cire masa zakka fi shayi min zalika hatta ba'a ko da shekara ta zagayo ai za a iya samu amfani da zai shekara biyu ko irin kalwa to bayan lalace da riko yakan shekara biyu uku ma wani tsanan to wannan kaga ko da ya shekara biyu gashi mutum na da wake ya kai buhu ɗari ce kai bana wake nan ya gira da sai baɗi waken sa na nan baɗi ma ya sayar kuɗin kawai zai cire zakka amma wannan shekaran ba zai cire waken zakka ba ta kabiru bai haw min yau ya da sama na zai nufi shekara ran da ya karɓi kuɗin Zakatun ma'adini zakkan kayayyakin da ake haƙowa a rami وفيما يخرج من المعدن من ذهب أو فضة الزكاة إذا بلغ وزن عشرين دينارا أو خمس أواق فضة ففي ذلك ربع العشر يوم خروجه وكذلك فيما يخرج بعد ذلك متصلا به وإن قل فإن انقطع نيله بيده وابتدع غيره لم يخرج شيئا حتى يبلغ ما فيه الزكاة na aka ce wa fi ma zakatu kenan gataccen zakka ta ba fi ma ya kharuju cikin abin da ake fitar da shi minal ma'adini na baramu duwatsun ƙasa na zinariya da azurfa wannan abin da aka samu bala idza balaga wazana 20 dinaran in zinariya ce ta kai nauyin zinariya ashirin au hamsa awakin ko ukiya biyar in azurfa ne fafi zalika rubu al'ushiri a wannan ana cire daya bisa hudun ɗaya eh, bisa goma kamar yadda muka yi magana ɗaya bisa arba'in rubul ushuri yau makharuji ran randa duk mutum ya haƙo ya kai zacire masa masa zalika fi ma ya kharuju ba a da zalika haka nan daga inda mutum ramin ya cire ya kai ya fidda eh, ainihin ashirin ɗin ko ƙoƙiya biyar ɗin to duk abin da ya samu bayan nan komai kankanta sa sai an kasa shi arba'in tun da ya riga a zakar kuɗi babu aukasu waka sai ya ce daga wuri kaza sai ya kai kaza daga wuri kaza sai ya kai kaza idan dai ya kai aka samar da ainihin zinariya ishirin to duk abin da aka samu a ƙari sai an kasa shi arba'in komai kankantarsa balle mai yawa haka azurfar ma fainin kata a nailu amma in ramin jijiya ake yin cewa ko menene din zinari ya yanke gaba daya aka haƙa aka haka ta ko ina ya yanke biyadihi wabta da ghairau sai sa ko wani rami sabo lam yakhruj an bai cire komai hatta ya buluga ga fihi zakat nawa ne ya kai arba'in an amma yake da sai ya kai ishirin ko kuma ya kai ɗari biyu tunda sabon wuri ne ba haɗe ki da wancan ba to wannan kenan malam da yana bin babuka sa ya faɗi babuka amma yana ce da a littafin ɗaya bayan ɗaya an zo kusa na ƙarshe aljiziyatu wa ruwa jiziyan da gurgudun inda jiziyan wanda wannan jiziya wani ya fara magana ɗazu ita ce dukiyar da kahirai kai badawa a ainihin wa gwamnatin musulunci don a ci gaba da yi musu aikace-aikace saboda musulmi na ba da zakka ta zinari ko ta azurfa ta dabbobi ko ta kaddara ko ta kasuwanci kahiri bai cire zakka kuma sannan za a bashi tsaro za a masa aiki na abin da ake masa aiki ka ce to shi kuma zai ba da abin da ake ce masa jiziya. wannan aka ɗauka aka juya shi ba san yadda yake ba ke karban haraji wurin musulmi ba karban haraji wurin musulmi zakka ke karba wato khadul jizyatu min rijali ahli dhimma kuma wa'annan kahirai na amana sun fi musulmi jin daɗi a ƙarƙashin daular musulunci za ka gani nawa ake wurin su jizya idan kana da zakka ta kai miliyan arba'in sai ka ba da miliyan ɗaya ko sai ka bada miliyan ɗaya to shi ko kahiri idan yana da dukiya in ta kai miliyan ɗari biyu abinda zai bayar dinari hudu wane ya fi tsanani na musulmi ya fi yawa sun suke a ƙarƙashin musulmai kawai da dama wasu na tunanin kaman ko ana takura musu ana walar da su su suka fi cin gajiya ganin ba musulmai ne ba ke taimakon su su ba da sha'un ramzi kawai ta okazul jiziyar min mai rijali daga mazan ahalin zimma ka gaban da mata haiki sai musulunci iyi eh, hada yaro hada tsoho ko wanda kwasa an karba amma kahira ce ban da mata shi to amma saboda rashin adalci sai su ce shara musulunci ko cutarwa ko kuma duk masu shari'an ba su da baki ne dama lokaci ya yi da za a yi bakin shari'ar musulunci ita ce mai adalci al'ahrar kaga 'ya'yayensu kawai ban da bayi albaligina kaga ban da ƙananan yara wala tuqadu min nisa'ihim ba a karɓa daga mata wasu ne da kananan yara wa abidihim da bayansu don kada ma abin ya cakwada ya sake fidda shi dalla-dalla wato ukhadu min majus ana karban jizya daga majusawa masu bautan wuta wa min nasara al-arab haka kiristoci da suka kirtsance daga larabawa wal jizyatu ala ahli zahabi arba'atu dananira faqat dinariya hudu ce kacal ko nawa kahiri ya mallaka dinari biyar kawai zai bayar a bashi risi wa ala alil waraqi arba'una dirhaman masu azurfa dirhami ainihin arba'in ok yada wa yukhaffafu anil fakir kuma ya riga fakiri mai anguwa zai sani ya zai ce wannan talaka na bai da komai sai sauƙaƙa masa wai ka duba a haka kuma an suka tsufa za a ba su ta taƙa'u ba fi gwamnati suka yi wa aiki ba a'a amma idan tsoho ya tsufa shi ke sai ce to ka dinga zuwa kana karɓar albashi tun da yanzu ka tsofa ka yi wa kasa hidima ka yi wa kasa hidima ka nan ka zo ka dinga samun albashi haka umar dan khattab shi fara kirkira kuma akan kirista akan alu kitabi fara sa wannan doka yaje ya gan shi yana bara yaje kai wai kai ka bara sai shi haraji nake so in biya zan biya jizya ne sai shi ah, ba ya adalci ba ka je ka same ni daga can ya sa doka tun daga lokacin nan duk wanda ya tsufa kai shekaru ilin wannan a ci gaba da bashi ainihin alawa har ya mutu haza huwa islam amma mutane ba su faɗin wannan ba su faɗin wannan wai ukhadhu mimman tajara hum dama wannan na ciki ana karɓa daga wanda suka zo fatoci daga cikinsu min ufukin ila ufukin duk wanda yake ta fatauci ya dawo zai bar ɗaya bisa goma au shuru thamani ma yabi'una ho ɗaya bisa goma abinda suke saidawa wa in ikhtalafu fi sana in suka yi sau biyu a shekara miraran wa in hamalu ta'ama khassa ila makka wal madin idan suka kai abinci musamman makka da madina khassa ukhidha minhu nisful ushri min thamani sai a karbi ɗaya bisa ashirin na daga kudin wayo min tujjarin na ana karban jizya ba jizya ba ainihin daga ainihin ba kahiran amma kahiran abokan fada tujjari 'yan kasuwa wanda ana yaƙi da ƙasansu ana karban al'ushir ɗaya bisa goma illa an yanzilu ala aksara min zalika sai dai sun zo sama da sau ɗaya to a ƙara to akwai wata wannan magana ita ma makale take a cikin nan to amma zaman kanta take a rikas rikasi kamar yadda ya ce ma yi da'u fil ardi wa ma yi kharaju min al ma'adini min al qata'il khalisa min al zabi aw al a takaice rikasi dukiya ce da aka same ta ba da wahala ba misalin mutum ya je an fandishin sai ya samu takobin zinari ko ya samu wata tukunya ta zinari wanda jahiliya suka je zinari baya tsufa a shi aka same shi kila ce tsohon baya fi tsada to wannan sai ya kasa shi biyar kamar yadda za mu gani ya bayar da eh, ya ɗaya ya rike hudu dafnul jahiliya wani bis da yawa ne na jahiliya za a karɓi khumus alaman asabahu kan wanda duk isa ne shi to wannan dai shi ne harkokin kuɗi da amfanin gona a zakka an gama su a yanzu sai mu tsallaka mu shiga daji mu koma dabbobi